masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar niger a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Amina Buhari Auna. kamar ko da yaushe a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na kawo muku abubuwa daban-daban da suka hada da al'adu, nishadi da dai sauran abubuwa. Za ku ji hirar da Baraka Bashir wakiliyar murya Amurka ta yi da wani mawaƙin Hausa na zamani mai suna Gali Landmark. Muna kuma tafe da hirar da tauraruwar wasan fina-finan masana'antar Kannywood Rukayya Dawaya wadda ta ce matsalolin yanzu da suka fi damun mu shine ta yawan mutuwa aure da kuma yin aure babu bincike saboda muna da manyan 'yan mata da yawa wanda suka dade ba su yi aure ba wasu sa'annin su ma sun kusa aurar da 'ya'ya to wannan abin yana sa kowa ya zo miki sai ki aure to wannan shine matsalar da yake damun mu bayan haka za mu kawo muku wata hira da murya amurka ta yi da wani mawaƙin matashi mai suna hamisu sudangi wanda shi kuma ya ce abubuwan da ke damuna a tafiyan nan da gaskiya shine ya mu artist ba mu nuna mu juna support haka mm. in the terms of yanzu za ga wani ma yana na akwai bikin da ya ga zaka karu an zo an ce mishi muna neman wani zai ce ah ka kusa shi ba ba mu so akwai bakin ciki sosai tafe da duk waɗannan bayanan da kuma waƙoƙi masu daɗi sai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe. sauraro da farko za mu fara da fannin mawaka yau baraka bashir ita ce ta jagoranci duk hirarrakin da za mu kawo muku da farko ta tattauna da wani matashin mawaki kuma furodusa. sunana gali landmark landmark nickname ne wanda na same shi a wannan harka wace harka ni producer ne ni marubuci ne mm. sannan ni kuma mawaki ne ni kaina duk kai kaɗai baka yi handama ba duk <laughs> talibin da Allah ya ba mutum yana da kyau ka nuna shi. Ka na ga kwasa da yawa ne. <laughs> To da wace aka fara wanne ka fara rudusa ka fara ko rubutun ne ko ka e eh Eto tun da dai a nan Lagos akwai group din da na taso na rap group lokacin muna yi da turanci ne BPS to tun a lokacin ina daga cikin mai rubuta group din sannan kuma mun je studio ideas dina da nake dan kawowa wajen producers a nan na gane cewa na da talent din eh, production. Kenan kai talent ka gano kana da shi. Eh, na, na production. Ka dan yi wani course ko dan wani Eh, eh, da farko ba. Mm. Sannan daga baya kuma na je music eh, naji naji music training a nan lagos hmm. sannan kuma na je german na je eh, german eh, na je german da na je german ba kan waka ba na je akan kwallo ne ah. to kuma komai sai <laughs> <laughs> kuma komai komai sai allah ya yi lokacin da akwai wanda zai kai ni trial kuma abin da ba komai ne a rayuwa zan ce komai sai allah ya yi kai producer ne shin ka wasu yara akan wannan harka taka da kake yi yara kamar waɗanda suke karkashin ka wasu da zaka ɗago su haka su kai da inda ka kai ko ka kusa kaiwa eto eh ga gaya miki ji wannan abin harkan ba easy bane amma farko da na fara eh, kamar bimeri tare ta Eh, eh, sai ce ta karkashi na shi ma ya fara kuma yau ya eh, gashi allah <laughs> kwarai kwarai kwarai ni ne producer din shi na farko kuma har yau duka cikin waƙoƙin shi da ya fi zan ce ni na fi eh, eh, eh, ni na fi zama ya za ya hausan take ne mafi yawan cikin waƙoƙin shi da ni na yi produce da zan ce na bidiyo ko na na a audio audio mm. wato idan dai aka zo kan harka ta murya in aka zo kan ka asa aya murya harka ta gyara murya gyara da audio engineering kenan ba sannan kuma akwai production kamar yin kiɗan kenan mm. kana hada kiɗa ina hada kiɗa ni full producer ne dan ba ki hada kida kaɗai ne ma production ba hmm. producer ya kamata ya taka mahimmiyar rawa a cikin abin da artist ya kawo studio producer ne zai polish dan abin ya mai da shi abin da ya cancanta a je a kunne zai kawo idea din sai dai idan kai wanda ka zo din ah, ka ce a'a idan wani lokacin ana yin jayayya amma wanda ya zo da waka waka shi ne abin da ya cije a kai shi ne. to ya harkar waka take a nan shin akwai tana da tsammatsi ko kuwa eto eh waka harkar waka dai abu ne zan ce na soyayya hmm. su ne hmm. waka a Lagos tana da sauki ko kuwa da dan kalubale sauki wajen wajen idan ni na ce waka da ke so zan yi waka ina so a eh, Legas shin zai zo min da sauki ko kwazo zai zo min da kalubale da dama. Aiko duk duniya <laughs> babu inda waka ke zuwa mutum da sauki idan kana so ka taso. Hmm, kamar nan? kwarai babu inda yake zuwa abin eh, waka ke zuwa da sauki don abu ne da haƙuri da juriya da sauran ba lokaci ɗaya ne wani lokacin wanda ka gani a sama akwai wanda suka fi shi suka ninninka shi a ƙasa wanda suka fisa Eh, talent da baiwa to amma abin talent kanshi yana bukatar promotion wato eh, wanda zai tallata ba wai akwai mutane da yawa wanda yanzu ma ba su nuna da kuɗin ba za su zo su yi recording akwai wanda za su zo yin recording ma wanda yake da ƙarshe kaiwa sai dai in ka sun ba da rabin kaza kafin su kawo wani lokaci wani lokacin ma duka ya fiye mutum ka ce zo karba. In suka yi rabin kuna karasawa kenan. ina nufin in mutum ya biya rabin abin da ya kamata ya biya kuna karasa masa aikin kuɗi eh kwarai eh, kwarai amma studio aikin studio dama shi ka'idan shi zaka biya gaba ɗaya ne to amma mutum ya zo da ya da Allah za ka za dole ne ka to nan da kamar ɗan ƙanƙanin shekaru ina kake na ganin kanka eh to gaskiya shekaru da yawa na rike production din kawai nake yi da rubutawa to amma yanzu na dan mai da hankali kan nima yin nawa waƙoƙin yanzu a haka yadda eh, maganar da nake miki album dina ya kusan cika akwai album da nake da zai fito insha Allah ina ganin zuwa Disamba sunan shi galihu galihu mm. akan masu marasa galihu ne ko masu galihu a'a galihu kamar na ga gatan da mutane suka nuna min da na fito da singles na na soma abin nan kuma na ɗau kalmar saboda akwai suna na a cikin kalmar Allah sunanka da bai ka Gali gali gudu kuma fa to kalma ce dai to isa galihu ne kuma ka siya wannan album din galihu ne a gare ka saboda zaka ga waƙoƙi masu ma'ana kar Karkai wa kanka talla <laughs> to yanzu idan muka tsiye ka eh. kai producer ne mm. babban kamo muka yi mm. in muka tsiye ka muka ce kai mana baiti ko kai mana amshi mm. shin za ka iya yi ko ko za ka sha kayi duk wacce ka zaba ɗaya daidai amshi kaman yaya amshi amshi ya yi kamar wani yanayi ne ina amshi ne ko kai mana freestyle ko kai mana wani dan standard haka ni so nake daga na gaya maka kawai zai in mm. cika fara in kaɗan za eh. ka ta sai yi tunanin kana kana ina ina ina tunani ne ba eh, eh to ai san wani wani lokacin ka zo akwai distraction to amma kuma in ka fara abu shikenan distract yanzu dai kai mana ko kuma ka sha kayi wata kalma so me za a ce VOA za ka ka ta yanzu to VOA the best radio station in the whole wide world VOA the best radio station in the whole wide world da fata dai na dan ka sha da amma me yasa ka zuba zaben turanci ne <laughs> eh to kisa wani nisan freestyle yake ce in haka ce freestyle kuma ba za ka tsaya tunanin duk abin da ya zo bakin ka shine to dai ka sha da karfi mm. sauraro zai mana alƙalanci <laughs> to madalla baraka bashir daga lagos a nigeria to the front everywhere. Doing it like we don't care. I'ma check the atmosphere. See, I know we lie to you. We celebrate and show you I'm on radio. The love that she preaches, I Lallai kam ga baraka ta zaga ta je Lagos ta je Kano duka dai. Yanzu kuma za mu leƙa masana'antar Kannywood Baraka Bashir ta samu damar yin hira da jaruma a masana'antar wato Rukayya Dawayya wadda ta bada ɗan takaitaccen tarihin yadda ta fara sana'ar fim. a shirinmu na nishadi yau da alama babban kamun muka yi amma waka a baki mai ita tafi daɗi. To jama'a assalamu alaikum suna na rikayya Umar Santa wacce aka fi sani da rikayya Dawayya jaruma daga masana'antar Kannywood. To rikayya Dawayya an daɗe a wannan masana'anta ta Kannywood. Yaya ma aka yi ne har aka tsinci kai a Kannywood tunda kun gajiya kuna ganin yau. <laughs> to alhamdulillah gaskiya a sanda na fara harkan kaniwood ka na fara abin kamar wasa saboda ban gama mallaka hankalin kaina da zan gane cewa wannan sana'a bane ko ba sana'a bane kawai dai na fara ta a matsayin abin da nake yake birge ni a matsayin nishadi to ana kan tafiyar dai har Allah ya sa na mai da abin sana'a kuma ya zama sana'a gare ni wanda da ita yanzu haka ke dogaro da kaina kin ce tun kafin ki mallaki hankali ana shekara nawa kenan eh to gaskiya ba zan wuce shekara goma sha biyar ba shekara sha biyar mm. a wancan lokaci um, kin ga da dama mafiya waɗanda suke harkar fina-finai sukan fuskanci kalubale a ce dai me za su yi wannan sana'a a wannan lokaci ke biki fuskanci wata matsala daga gida ba? A gaskiya na fuskanci matsala sosai sosai da saboda an yi rigingimu sosai yadda ya sa famili na iyayena da yan uwana sun kakkama ma producers din da suka sani a fim an kakai su har prison. kulle su? Gaskiya an yi rigima sosai saboda sun sani ba bisa ka'ida ba da sauransu kuma daga baya dai da Allah ya riga ya rubuta dai abinci na ciki bayan na dina na wasu shekaru da na ibi shekara uku bayan an yi wannan rigiman na fim sai da na je na kammala makarantar secondary so daga nan ne kuma yasa Allah ya sa dai da abinci na a ciki kuma abin da kai addu'a ka roki zaɓin Allah sai kuma na ci gaba. Za mu koma ba kin ce sun saka ki ba bisa ka'ida ba da kika da kika lokacin da kika fara kenan a gida ba a sani ba kawai zuwa kika su kuma a lokacin babu wasu ka'idoji aka karɓe ciki gaskiya gida ba a sani ba amma kuma su da suka ganni na yi yarinya kuma amma da ake na zo tare da wata jaruma ce sai mu Muhammad ita kuma lokacin su ne manya a harkar so ba za su kawo ciwon gida gida ba su sani ba saboda sai tana ta cewa uwarta ce ni wata ce to tunanin su tun daga sai ma ai ta zama mun kaman garanto to sai daga baya kuma suka gane cewar ban da wata ni fans ta ce na zo gurinta ne eh na zo ne a matsayin wacce take burge na a To bayan kin je kin dawo kika fara harkar fina-finai da wacce ce ta fito da ke duniya? eh to tun kafin a wannan rigimar lokacin aka fim din dawayya shine fim din da na fara yi bayan an yi nema da aka ga posta din lokacin shine aka yi wannan rigingimin duk da aka yi mm. har aka hana fim din fita da sauransu to sai da aka zo aka zauna da babana da lauyoyi da yan uwana dai haka gaskiya saboda abin ya zama babban magana mm. so daga baya tukunna aka zo aka yi maganganu irin har aka daidaita aka bar fim din ya fita kuma ni sai aka hana ni ci gaba da yin fim to da farko da kika daina kika koma makaranta yaya abu ɗalibai suke kallon ki ɗalibai suna so na suna jin daɗin ma irin wai ai gani wannan tana fim gata a makarantar mu da sauransu mm. to bayan da tafiya ta yi tafiya wani irin alfanu aka samu a harka ta fim to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ni duk wata sutura da Allah yake ma mutum a duniya ni na same shi dalilin fim alhamdulillah an yi wani kwas eh an yi kwas kala kala a harkar fim ke kike nema ki biya da kuɗin ko ko irin waɗanda ƙungiyoyin ƙasashen waje suke zuwa suka yi gaskiya muna nema da kaina ma akwai kwas ɗin da muka nema muka yi shi a ƙarƙashin BBC a Abuja kuma su ma suna kiran mu suna mana dan ya zaka ma akwai wani kwas da za mu yi tare na African Magic a nan Kano to tunda aka fara fim tunda daga tunda kika fara fim har kawo yanzu menene abin da idan kika kalla da me kike alfahari da a wannan sana'a da kika kika zaɓi kai. So abin da nake alfahari da shi shine lokacin da na fara yan uwana da yan uwan mahaifiyata da yawa sun kyamaci abin har ya sa ni ma sun fara suna kyamata ta saboda na yi fim. To kuma daga baya yanzu kuma suna ɗaya daga cikin wanda suke alfahari da ni saboda ina fim. To ina alfahari da wannan. a baya da duk waɗannan kalubale ne banda waɗannan kalubalen da aka fuskanta akwai wani kuma muhimmin kalubale to kalubalen da aka fuskanta bai wuce na da magana aure ta fara tashi ba mm. so aka fara magana aure sai an ɗauko magana aure sai ki je mutum yana tunanin to yanzu ko irin yaro ki je na cewa shi a gidansu ba za a bar shi ya aure yar fim ba mm. to wannan abubuwan mun tsinci muna tsinci kanmu cikin wani damuwa sosai su gaskiya wannan makalubale ne ga kowa to bayan kin aure sai kika daina fim mm. me yasa aka daina kuma me yasa yanzu aka dawo to bayan na aure na daina fim saboda ni gaskiya a tsari na dama ba ni da sha'awar idan na aure in ci gaba da fim eh shi yasa da na aure kawai na daina fim kuma ba a Kano na zauna ba Abuja na zauna to yanzu menene burin ki a yanzu da aka dafe. fim alhamdulillah da na shine dai kawai yanda lokacin da muka shigo aka tallafa mana har muka kai ga muka tsallake duk wani abu so mu ma na kasa mu mu taimake su su samu abin da suke nema cikin nasarar ubangiji wannan fim da kika yi kwanan nan umi sambo mm. a dakika talatin me fim din ya kunsa wani sako ummi sambo ya sako ne akan matsalar auratayya da yadda mata suke aure ba bincike musamman in mace ta ga ta dade a gida ba ta yi aure ba kuma da yadda in ta tsinci kanta a gidan auren na matsi da wani abu da bata taɓa tunani ba ba za ta yi haƙuri ta yi addu'a ba sai ta ɗauki mataki da hannunta shi ne babban abin da fim din ya kunsa da kuma yadda ake warwarewa. Me yasa aka zaɓi wannan jigo? Saboda shi ne matsalolin yanzu da suka fi damun mu ne ta yawan mutuwa aure da kuma yin aure babu bincike. aiki saboda muna da manyan 'yan mata da yawa wanda suka daɗe ba su yi aure ba wasu sa'annin su ma sun kusa aurar da 'ya'ya to wannan abin yana sa kowa ya zo miki sai ki aure to wannan shine matsalar da yake damu mu shi yasa muka ɗauki wannan bangare a matsayina na mace. har ila yau a fagen mawaka baraka bashir ta yi hira da wani mawaƙin wanda shi kuma aka fi sani da suna raven sunana hamisu dangi wanda aka fi sani da raven raven eh ya aka ga samu raven me ma'anar raven raven ah, tsuntsu ne da yake tashi da daddare eh. so ni na canza na tsuntsu ne wanda da daddare mun je show ina sa mutane su tashi na fara waka eh, <laughs> kana sa su tashi kuwa eh su tashi su fara rawa to kai abun haka na hip hop ne ko R&B ko wani ina hip hop ne hip hop nake yi amma na yi dan R&B daya zuwa biyu haka hmm. amma am hip hop artist muna da zance kamar shekaru nawa da shiga harka ta waka na fara waka tun lokacin ina je s2 na fara waka da rawa ne breakdance mm. tukunna na fara rubuta waƙoƙi na yanzu na haka zai iya kai kamar 13-14 years da na fara music eh wani ne ya ji haka kuma dai sha'awar ce sha'awa ce saboda lokacin kan ji waƙoƙin foreign artists haka kamar na su tupac um, Fajio, Kadilakta, Simo Draji da yawancin su aka daidaiwa eh. Su Snoop Dogg lokacin shine ne ma na fara ina maimin waƙoƙin su ne da in hawa staging ana social gathering a school haka sai maimin sai na zo ma tukunna na fara rubuta nawa. Tun lokacin ma babu studios haka hmm. sai dai mu dan je show saka mu ce sa a sa mana beat sai mu yi freestyle kai mu hawa kan beat din mu yi waka aka zo yanzu aka fara samun su studio sa ko ina da ka fara waka ta sosai har ta fita hmm. muna fitan kamar mu shiga rana shekarar da na fara yanzu zai kai 6 years da wace aka fara waƙoƙina da ya fara fita hmm. eh ina da waka da na yi shi amma na yi shi for the street ne so ba a play na shi haka a some radio station amma kan fadakarwa ne wakan akan ne street mutane su bar shaye-shaye su yi focusing a rayuwa ka yi karatu ka yi ladabi ga iyayenka and the rest wakan a ok to ga fili ga doki 'yan daba a doki bakandami da gariyo baki su da roci benelin akwala bai babu sausauci i'm burning on the microphone bana shan sigari kuje kuji labari da na sha na bari it's a prayer for my mom in zama na gari sallah da zaka addu'a na gari idan na mutu in huta a kabari rayuwa is hard dan akwai hatsari ga makaho a mota akwai hatsari i'm the best a arewa kun san da ni kana ciwo waka na shine magani ba mai iya da ni ko ku ja da ni six feet above your height in kai ka kabari kuna jin punchlines kuna ta marmari abin da whole series <laughs> dan ta je kira na gurare da yawa dan na yi dropin wakan da sallah ne ma na ta receiving calls ana ta kira na wakan nan ya yi kyau kaza kaza eh a nan to daga nan mm. mm. to na eh, ka taba shan sigari ne da an eh amma mun zo mun zun ya zo ya ga ba again a ciki muka dawo muka bai shi don lokacin da mutum yake ma most of waƙoƙin kama ma aka kana yin su akan gansarizin ne sai ka zo na ga kai shi rayuwar nan ba kyau bai kamata ka ci gaba da shi ba eh. ni da na yi shi a lot of people da suka san ni da sun zo sun ji waƙoƙin wayansu suna ce kai wannan kaza akwai ma wayansu wanda na je shi wakan sun ji wakan mm. in suna shaye-shaye ma shi ga yana taɓa hard din su ce kai ya kamata su daina abu kaza ba kyau. Eh. Mm. to ita kai da ka fara waƙa ka samu matsala da iyaye? eh da na fara lokacin kamar da na faɗa lokacin ina son su sigari din so ana ganin ai iskanci zai yi to amma yanzu da aka ga na zo na nutsu ina da yayi mu a gidanmu za mu kai mu irin 20 da wani abu ni ne second to the last born mm. to yanzu haka duk da zan je show ma ga ko brothers ina yayi na na yi postin waka na haka ga ga sun yi postin ma suna mun addu'a mm. suna suna supporting ina sisters ina mama na ma kan zan je biki za ta ce Allah ba da sa'a to kenan da farko dai sun nuna maka ba sa so eh ba a so da farko dai da ina yi ana ce ka bari ka bari sai da aka zo aka fara ganin ai jama'a na son wakan shi eh. jama'a na son wakan shi so daga nan ne sai suka fara supporting ina. a eh. towards music to ah, ban da wannan wacce ce dariyar ka a waka ina da waka da na yi da doc um, barde ogancia su sunan wakan takarawa ina da kuma wani ana ce mishi randa na yi featuring wani custom officer ne daga nasara state ana ce mishi ozi sai kuma ina da wanda mt4 daga ghana suka yi featuring ina sunan wakan ball akwai kauna da na yi video na shi ana playing na a tv station shi love song ne na yi. To, a mafi yawan waƙoƙi ka wani irin saƙonni kake isarwa? Eh, ina da party songs kamar wannan, ina da wani waƙa duniya na yi featuring wani producer Genesis. Hmm. Shi duniya din nan kamar faɗakarwa ne, sai kuma ina da ina da wani uh, wanda na yi shi Eh, kauna din nan mm. kaunan nan is about love wakan soyayya ne shi eh. shi na yi singin eh abinda nake nufi mm. muhimman saƙonni kafa isarwa a waka kamar wannan akwai waka na da na yi shi wannan na bada sako akan da muka kamar da muka fara music din mutane da yawa ba su yadda da mu ba mm. ba su ba mu support nasu ba to ita ɗaya wacce ka ce kun yi ta saboda mutane da kuka fara waka ba su yadda da ku ba ya ce da muka soma waka kamar su mana mari mun isu sun bi mu abinci neman ƙari muna yawo ga yunwa faman jika gari makarantar mu ga kulawa. ita wannan akan mai ce na ji kamar kana cewa kana tunanin yadda za samu jari. Eh, ita akan yanayin hustle da muka yi facing from day one baka samun support wani lokaci ma zaka je zaka kana neman producer studio mai kyau da zaka rera waƙanka wani lokaci in ka je show ma kana so ka maybe kamar da muka fara a zaka je wayan su biki haka za ga ma kana struggling ka shiga za ce sai ka biya za ka biya in ka shiga ma za ka ga DJ din ma zai ta maka rigima sai ka bashi wani abu MC mm. din to amma yanzu mun gode wayan su shows ma ana kiran mu maza ga ana ce za mu biya ka kaza mu ce in ba kaza ba ba mu zo ba eh so shi yasa na yi shi to a cikin tafiyar nan ta taka me ce ce abin da ta fici maka tuwa ƙwarya ta fici maka tuwa ƙwarya mm, abin da yake kamar kalubale ke abubuwan eh abubuwan da ke damuna a tafiyar nan da gaskiya shine mu artist mu on our ba mu nuna mu juna support haka mm. in the terms of kamar ni da nake school lokacin nake school za an zo haka a ce maybe ana da show haka za zuwa sami ni dan nayi president na artist din a Nasarawa State University Kefi mm. an zo an sami ni haka za ce mu wai da Allah muna son artist da ga akwai abokina da baya makarantar na san waƙoƙin shi na da kyau zan yi wanda zan ce ai wani kazan aka zo da shi mm. mutane za su cika zan mishi hanyar wanda ni ko da maybe dubu biyar za bani eh. shi za iya bashi talatin haka eh. so yanzu za ki ga wani ma yana nan maybe akwai bikin da ya ga za ka karu an zo an ce mishi muna neman wani zai ce ah ka kusa shi ba ba mu so wane kaza ya zo akwai bakin ciki akwai bakin ciki sosai a sadawan kuma muna fesin challenges in terms of videos eh. yanzu haka ina da waƙoƙi za su kai ce eh. ka kana tunanin kana so ka yi shooting video finance za ka ta tunanin ah, ina zan samu kuɗi kaza kaza ba wai ina wani aiki ba sai na ɗan pressing hustle wani su yawa wanda za su maka soko za su supporting naka ka yi videos haka mm. za ka ga audios ɗinka na nan mutane ma wani lokaci ma za ka ga kaji guri da an san ka an san sunan amma ba san ka a fiska ba za ka gama mutane ne wani man ka ce ai wani ne yake da waka za zai kalli zai ce karya ne ba shi ne ba saboda ba sa ganin ka ba sa ganin bidiyo sun ka so al'adar shirin nan muka yi wa mawaki ta tsaye hmm. mu ce muna baiti ko ya eh, muna amshi muna nufin freestyle eh, ya raira wa shirinmu na yau da gobe ok ya yi freestyle ya yi freestyle yanzu idan muka ta tsaye ka eh. za ka iya mana baiti ko shi ko ka za ka sha kayi kowanne kika ce a yi za kai za ka zaba in ka yi ka tsira ba ka yi ko kuma ka sha kayi <laughs> wanne ka zaba shirin yau zan gobe. ok zan yi freestyle to a yi mana freestyle din akan me shirin yau da gobe na murya amurka ok the voice of america eh. ok gani nan da barka bashir na shigo voice of america tana ta mun barka waƙoƙi muka rerawa saboda shine harka dropping flow sick flows when i be holding mic make the people feel the when i step in zone make the show freestyle daga kaina babu biro babu paper ina ta zubarwa ai na san kun sani ana kira na r8 da vn rafen das danin kukan duba ni idan bana nan ku ji ni na fara baituka allah sai kun bi ni killing the show, making the people they feeling the step on the zone, the people they the When I step on the zone, I'm making the show that I make the people wonder why. not good, <laughs> yeah. Not good. yeah. ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya mu na yau Mr. Sidrak tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Maryam Dauda. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. shafa nan na fa a kai san yafa san kina riga na zarfa he he so ne ki so na karke zarfa ne ki na ke wa hidima mai sirri